a yau 26 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan tara miladiya ta 2010 a wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hijir kuma yau ne jajiberan wannan shekara kafin mu je ga ayoyin da za mu fassara a wannan zama insha Allah akwai wata baiwar Allah da ta rubuto take cewa dan Allah malamin ka warware mun waɗannan matsalolin ta ce matsalolin su ne kamar haka allah ya gafarta malam menene hukuncin auren mutu'a a musulunci kuma shin da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallama har yabin duniya ana yi na uku ta ce ni ba zaura ce na taɓa yin aure na fita sai gashi allah ya haɗa ni da wani wanda nake so sai dai kash mahaifina baya son shi to sai shi mijin sai ya ce mai auren mutu'a ni kuma gudun karin aikata zina ya sa na aminci to sai na wasu malamai malaman sunna suna cewa ba kyau kuma sai wani malamin ya ce mun har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ana yi sai dai umar a yadda ya karɓi khalifanci ne ya hana kuma malamin ya kawo aya a cikin suratul nisa'i aya ta 25 to ina jin duk abin da ta tambaya din nan mun yi magana a kansu ban sani ba za ku iya tuna darasi na nawa ne to ala'ayyar halin ba na ga ya dace mu sake maimaita abin da muka faɗa dan duk abin da ta faɗa din nan kusan ba wanda ba tabo ba a lokacin mun yi dogon bayani akan abin da ake cewa auren mutu'a da kuma haramcinsa a musulunci da kuma sharrin da shi'a suke yi na cewa sayyidina umar shi ya haramta muka kuma karanto hadisin sayyidina ali wanda yake tsawatarwa ibnu abbas lokacin da ya je na fatawa makamanciyar wannan cewa halal ya tsawatar masa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan a yakin khaibar ya haramta wannan da kuma naman jakin gida a yakin khaibar wanda muka ce hadisi ne da ahalar baiti su suka ruwaito shi alhassan da abdullah ɗayan muhammad ibn hanafiya shi kuma daga babansa waɗanda dukkan su waɗannan ahalar baiti ne zuhuri shi ya ruwaito shi daga waɗannan mutane biyu hakanan zuhur abin nan sufyan ibn da malik su suka ruwaito su daga imamu zuhuri wanda wannan salsala ce da babu wanda ya isa ya ja bisa ingancinta ana nan hadisin cikin sayan muslim ka shi kansa sayyidina ali madugun ahlul baiti shi kansa ya haramta wannan saboda ya ji manzon Allah ya haramta to ka zo ka ce wai sayyidina umar ne ya haramta kaga irin kage ne da sharri da da shi'a suke wa umar wanda umar ba shi ya haramta wannan ba kuma a lokacinsa ba ma wato maganar auren muta'ama ba ta ma watsu ba saboda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba a ci gaba da yi ba saboda ka ina ganin ta je ta samu masu sai da kaset kaset su gaya mata wato darasin da za ta samu wannan wannan bayanin cikakke sannan in tana tare da wannan to maza maza ta rabu da shi domin ta yi gudun gara ne ta fada gidan zago. abinda take guda ne ta fada cikinsa auren mutu'a auren wucin gadi auren zina ne ba aure ba ne ko su shi'a din malaman shi'a din ba su ɗauke shi a matsayin aure ba matar mutu'a ba matar aure ba ce ba zauja ba ce ba kuma abin nan mulkul yamin ba ce ba zauja ba ce ba kuyanga ba ce wanda kuma su kaɗai ne aka halatta wa mutum ya biya bukatarsa ta hanyar su kamar yadda Allah yake cewa allazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aadun saboda haka duk wani wanda ya nemi wata hanya daban ba hanyar ba waɗannan hanyoyin biyu ba to dan ta'adda ne sauraka haka ta yi gaggawar rabuwa da shi kuma ba daidai ba ne ta yarda ta yi abu kafin ta yi tambaya ta tambayi malaman sunna domin ta san akwai malaman sunna kenan sauraka take cewa sai ta ji malaman sunna suna cewa to ya kamata tun farko ma ta tambayi malaman sunna din tunda ita dai tun tashin ta bata taba jin wani auren wucin gadi ba Abin da ta sani aure ne da ake yi kulla na dindindin aure ne na mutuka raba to kuma wani yanzu ya ce ku yi auren mutu'a kuma ki yadda ya kamata da sai ki yi tambaya kuma waɗanda ki tambaya su ne malaman sunna ba shi wannan da yake so kawai ya more da ki ba ya tsotsa kwallon mangoro ya jefar ya tsotsa mangoro ya jefar da kwallon ya huta da guda ya kamata ki ki je gurin malaman suna ki tambaya sai kuma wanda yake tambaya ta biyu game da wato karbar bashin banki idan mutum yana da bukata ko ta gida ko zai je hajji baya da kudi ko wani abu kama da haka shin matsuwa za ta iya sa ya karɓi bashin banki ko ya yi jari idan ba shi da jari zai iya karɓar bashin banki saboda matsuwa to wannan magana a alal hakika maganar gaskiya shine babu yadda za a yi ka nemi abin da yake arziki na ubangiji ta hanyar haram duk abin da allah ya haramta to ya haramta ba kuma yadda za a ka samu alheri a cikinsa Allah cewa yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadakat. duk abin da yake na riba da riba a ciki ubangiji yana bice masa albarka to wani jari za ka samu ta hanyar abin da Allah yake bice masa albarka waɗanda suke cin riba yaƙi suke da Allah yaƙi ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih wani ya ce in ba ku bari ba to ana shelanta muku ku fito na ku fito na fito da Allah waye zai iya faɗa da Allah saboda haka duk sanda kake cikin kunci to ba hanyar Allah za ka saki ba ƙara rike Allah za ka yi ƙara tsoron Allah za ka yi sai ya samu maka mafita ba wai saba masa za ka yi ba Allah cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya sa masa mafita kuma ya bashi arziki ta inda baya tsammani in aka nuna maka haram ka ce a'a Allah ya haramta wannan to ba zan karba ba ka sa tsoron Allah a zuciyarka sai ka ga wani arziki na ubangiji ya zo maka ta inda baka tsammani Allah na cewa law anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun ubangiji yace da a ce mutanen alƙaryatu sun yi imani sun yi imani sun ji tsoron Allah lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkatai ta sama ta ƙasa wato da sun ci arziki ta sama ta ƙasa idan sun yi imani sun ji tsoron Allah saboda in kana son ka samu taimako da agaji na ubangiji to ka sa takawa a cikin a cikin zuciyarka hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama huzaifa ya ruwaito shi jabir ya ruwaito shi ya zo ta hanyoyi daban-daban manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna ruhal qudus nafatha fi ruhi anna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha fattaqu allaha wa ajmilu fi ولا يحملنكم استبطاء رزق الله أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال بمعصيته منذ صلى الله عليه وسلم يكي جوا ملائكة جبريل يا قيام يا من وهي نتشوا باب وتري ذات متسيتا قلقلي أرزكينتا سيتا تشيني أرزكينتا قبع ba wanda zai mutu bai gaba cinye arzikinsa ba ya ce to ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman arzikinku fattaqullaha wa ajmilu fi talab kada jinkirin arziki ya sa ɗayanku ya neme shi ta hanyar sabon Allah kada ka ga cewa har yanzu baka samu ba ko har yanzu ba ka da shi wannan ya sa ka nemi arzikin ta hanyar sabon Allah fa inna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyati abinda Allah yake da shi na arziki ba a neman shi a same shi ta hanyar sabon Allah saboda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa komai ubangiji ya riga ya rubuta ya kaddara ya kasafa. saura ka sa tsoron Allah a zuciyarka lokacin da abubuwa suka yi maka tsanani suka yi maka tsauri roki Allah shine mai kowa mai komai shike bayarwa shike hanawa shike yalwatawa shike kuntatawa komai nashi ne mulku samawati wal ardin nashi ne saura ka nema a gurin shi tashi tsakar dare yi salloli yi sujjada yi addu'a Allah kai ne mai kowa mai komai Allah mulkin sammai da ƙasa duk a hannunka suke Allah arzikin sama da ƙasa duk naka ne in ka ga dama ka azurta mutum a kowane lokaci kana iya azurta shi Allah ka fitar da ni daga cikin kuncin da nake kai addu'a ba wai ka ce to tunda ka gwada hanyar halal baka samu ba to bara ka dan kwakwashi hanyar haram din wataƙila ka samu ta nan saboda haka ba gurguwar fatawa ce a ce maka wai in ka shiga kunci to ka nemi mafita ta hanyar haram wannan ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa warakar al'umma ta ubangiji bai sanya ta a cikin abin da ya haramta musu ba wani zo ce maka rashin lafiyar nan ba za ka warke ba sai ka sha giya sai ka ce to tunda akwai matsuwa ba komai a sha giya din a'a ba za ka samu waraka a nan ba fa inna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyatihi za mu ci gaba da tafsirin suratul hijr inda muka tsaya akan fadar Allah madaukakin sarki wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim aya ta 87 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني الثاني Allah ya ce walaƙad atainaka sab'an min al-mathani hakika mun baka ayoyi bakwai waɗanda ake maimaita karatunsu wal qur'an al-azim da kuma al-qur'ani mai girma la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum kada ka zira idanunka zuwa ga abin da muka jiyar da wasu dangogi daga cikin su daɗi da shi wala tahzan alaihim kada ka yi bakin ciki a kansu jana haka lil mu'mini ka kaskantar da kanka ga mu'minai ubangiji madaukakin sarki ya yi maganar halittar sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu da gaskiya wanda muka yi bayani cewa duk abin da yake sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu duk da gaskiya ubangiji ya halicce su kuma babu abin da yake gudana a cikin halittar Allah face yana gudana ne bisa yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya tsara shi da zarar aka kawar da aka kauce wa tsarin Allah to za a shiga matsala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yana ganin yadda kafirai suka sako shi a gaba suke tsangwamarsa suke takura masa suke takura mabiyansa suna masa izgili su yi wa alkur'ani izgili su yi wa musulmi izgili gashi Allah ya gaya masa cewa komai da gaskiya ya halicce shi kuma ya gaya masa ya halakar da waɗanda suka yi yi wa annabawa izgili a baya to kada manzo sallallahu alaihi wasallam ya damu ganin cewa gashi shi ana ta masa izgili kuma waɗanda suke masa izgili din ba abin da ya same su shine Allah madaukin sarki ki lallashin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da waɗannan ayoyi yake gaya masa kyautar da ya yi masa da duk tafi abin da suke tunƙaho da shi don duk abin da suke tunƙaho da shi wani abu ne na jin daɗin duniya a nan za su gama morasa, a nan za su bashi amma allah maɗaukin sarki ya yi wa annabi sallallahu alaihi kyautar alƙur'ani ya ba shi kyautar da babu kamarta babu wacce ta kai ta, ya sa shi cikin ni'imar da babu kamarta shi da waɗanda suke mabiyansa ya ce ta yi naka saba'a? saba'an inda mun yi magana jiya akan cewa malamai sun kasu gida biyu wasu suka ce asaba'u tiwal surorin nan guda wato bakwai guda bakwai dogaye na farko daga bakara zuwa suratu bara wasu suka ce su ne ake nufi da sab'an min al-masani wasu kuma suka ce a ana nufin al-qur'an ana nufin fatiha ana nufin suratul fatiha wanda wannan magana ta biyu ita ce hadisi ya zo da ita to dama idan aka samu saɓani wajen fassara wata aya wani ya ce kaza wani ya ce kaza sai aka samu wata fassara daga cikin fassarori hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a kanta to kaga wannan ita ce daidai an samu abin da ya kamata a rike kat a bar duk wata jahiliya saboda ka koda a ce wasu manya an ruwaito cewa sun fassara ayar da cewa saba min al-mathani ana nufin as-sab'u at-tiwal ana nufin ayoyi surori bakwai na farko masu tsawo to yanzu ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yace sab'ul mathani tace suratul fatiha suratul fatiha hiya sab'ul mathani alladhi yutituhu alquran alazim ita ce sab'ul mathani je muka karanta hadisin abu sa'id ibn al-mu'alla da hadisin abu huraira ko hadisin ubay ibn ka'ab wanda duk suna tabbatar da haka to daman sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ke fassara alqur'ani Allah madaukakin sarki ya saukar masa da Alƙur'ani don yayi bayani wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ubangiji ya saukar masa ne don yayi bayani to cikin irin bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ya fassara wannan saba'a min al-mathani da cewa fatiha ake nufi kaga magana ta kare sannan waɗancan asabu tiwal da ake ta magana dukkanin su surori ne madaniya duk a makkiya abin afuwar madaniya duk bayan hijira Allah ya saukar da su lokacin annabi ya yi hijira zuwa madina wannan kuma sura sura ce makkiya kaga sura ba za ta tana magana akan wani abin da tukunna ma bai sauka ba ya za a ce an bashi abin da tukunna ba shi Ai sai an bashi din sannan kuma a ce an baka a nan Allah yana faɗar cewa ya baka surorin kuma da aka ce su ake nufi anan nan a lokacin da wannan aya ta sauka su ba su sauka ba kaga wannan ma zai ƙara ƙarfafa cewa a fatiha ake nufi dan fatiha makkiya ce a makka aka saukar da ita jiya mun yi magana akan ta bakwai ne sawa'un ka lissafa da bismillah ko baka lissafa da bismillah ba wanda muka ce rashin shigar da bismillah a cikin jerin lissafin ayoyin fatiha wannan shine daidai sama da cewa bismillah tana cikin tana cikin fatiha shi yasa malamai suka yi ijma'i akan rashin karanta ta mai sallah dan bai yi bismillah ba ba a cewa sallar shi ta baci malamai sun yi saɓanin shin za ka bayyana bismillah lokacin da za ka yi fatiha ko ba za ka bayyana ba wanda hadisai inda suka fi rinjaye suka fi ƙarfi shine za ka yi bismillah a koye ba a bayyana ba za a yi bismillah din mustahabi ne sunna ne amma ya zama na a koye ba a bayyana ba wannan su ne za su haɗa kan hadisan da suka zo a kan wannan babin saboda ka ana karanta bismillah kafin a shiga sura kamar yadda ake karanta bismillah kafin a shiga kowace sura kowace sura tana da dauke da bismillah in da suratul bara'a wanda tana hada ne da suratul anfal amma duk sauran suna da suna da bismillah sai dai a lissafi ita zaman kanta take cin gashin kanta take ba a lissafa ayata daga cikin ayoyin sura saboda haka siratal ladina an'amta alaihim nan ayar ta tsaya sai kuma ghairul maghdubi alaihim waladdallin sannan kuma ita ce aya ta bakwai sannan hadisin abu hurairah da muka karanta qasamtu salata baini wa na abdi nisfaini wa li abdi masal yana tabbatar da wannan lissafi din domin in ka ɗauki bismillah a cikin jerin gwanan adadin ayoyin abin nan fatiha to rabon ba zai yiwu ba sai ka ga rabon bai yiwu ba bayan kuma gashi Allah ya ce ya raba fatiha tsakaninsa da bawa nisfaini rabi rabi wato kowa ya ɗau rabi to amma in ka cire ta ka sanya ayar ƙarshe doguwar a matsayin ayoyi ne guda biyu to za ka ga rabon ya fito fili to wannan yana nuna girman suratul fatiha saboda ta kunshi dukkan abinda da alkur'ani ya zo da shi duk abinda alkur'ani ya yi magana a kansa to suratul fatiha ta tabo ta yi ishara zuwa gare shi shi yasa ake kiranta ummul kitab ummul kitab domin ita ce kusan ta kunshi dukkan abubuwan da alkur'ani ya ya kunsa ta kunshi abinda ya shafi tauhidi tauhidi da kashe-kashensa gaba daya tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat ta kunshi ishara zuwa ga ibada da ya shafi ibada ta kunshi ishara zuwa ga da ya shafi <clears throat> kissoshin annabawa da zamantakewa tsakanin mumini da wanda ba mumini ba da yadda Allah madaukakin sarki yake taimakon muminai da kuma yadda yake karya azzalimai wanda alkur'ani ya kunshi irin waɗannan kissoshi saboda haka sai ta kunshi dukkan muhimman kanun labaran da alkur'ani ya zo da su shi yasa ake kiranta ake kiranta ummul kitab to falalatta ta zo daga cikin abubuwan da suke nuna falalatta akwai wannan ayar ita kanta mun yi cewa laqad atainaka hakika mun baka sab'an min al-masani ayoyi bakwai wanda ake maimaita karatun su alkur'ani Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da cewa shi ma masani ne wato ana maimaita karatunsa kamar yadda ake maimaita karatun suratul fatiha shi ma alqur'ani ana maimaita karatun sa Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan mathaniya takshairu minhu qulubul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu qulubuhum thumma talinu qulubuhum wa juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah kaga ubangiji madaukin sarki sai sifanta alqur'ani da cewa kitaban mutashabihan mathaniya littafi ne wanda yake kama da juna wato yana gaskata juna baya warware juna baya tuka da warwara sannan masaniya ne wanda ake maimaita karatunsa to kaga ashe ita ma fatiha wani bangare ne na alkur'ani shi yasa min ta zo a nan saba'an min almathani shi yasa wasu malaman suka sanya kalmar wato almathani din cikin sunayen alkur'ani Na Allah ya kira shi mutashabihan mathaniya nan kuma aka ce saba'an min almathani kaga kenan ita fatiha wani bangare ce ta alkur'ani sai kuma ubangiji yayi yi wal walƙur'ana. cewa ita tana cikin alqur'ana wannan shine malamai suke kira afkul am al khas bayan an faɗa an abu a keɓe sannan kuma a faɗe shi a dunkule wancan da aka keɓe shi an keɓe shi ne saboda a ƙara nuna maka mahimmancinsa wa illa yana cikin Alƙur'an al'azim sannan kuma aka siffanta Alƙur'ani da al'azim da cewa mai girma ne waye yake sifanta alkur'ani da mai girma shine Allah Allah shi ya sifanta alkur'ani da girma kowane abu kowane mai sifanta abu yana sifanta shi da girma gwargwadon yadda shi yake in ka ga abu ka ce babba ko yaro ya ga abu ya ce wannan babba ne ta yi babba ya gan shi kuma ya gama babban bane ko a kawo wani kullum kuɗi kai da baka saba ganin kuɗi an kawo wani babban kullu kuɗi wani kuma da ya saba ganin kuɗi ce kai wannan me kyau wani ai ba kuɗi bane kai a gwargwado yadda ka saba rike kuɗi ka babba ne amma shi yadda ya san kuɗi ba babba bane to nan ubangiji ne da kansa wanda babu wanda yake da azama sama da tashi ba wanda yake da girma sama da tashi, amma kuma ya sifanta alqur'ani da cewa babba ne kaga babu shakka wannan sifa ta kai matuƙa wajen girma game da annabi Allah madaukakin sarki ya sifanta halin annabi sallallahu alaihi wasallam da girma wa innaka la ala khuluqin azim don haka babu wani yabo da yake sama da wannan da zaka yi wa manzon Allah babu yabo sama da wannan da Allah ya masa domin Allah al-azim idanuwanka ga abin da muka jiyar da wasu nau'uka wato dangin mutane daga cikin su dani da shi bayan Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai wanda ya masa na bashi alqur'ani sai ce to kada ya rika zara ido yana kallon waɗanda Allah ya ba su ni'ima ta nan duniya da yadda suke holewa suke sabon Allah suke cashewa suna rakashewa kada wannan ya dame shi shi Allah ya ba shi abin da ya fi nasu girma ya ba su ya ba shi ni'imar da ta fi tasu haka su ba komai bane mata Allah ya ba su shi yasa ya sifanta abin da mata ma matta'na bihi duk abin da aka ce mata ne to zai zo ya wuce ba mai dorewa ne ba mai dadewa ba ne. iya iya moriyar su shine iya rayuwar da za su yi a doron kasa saboda ka iya shekarun da za su yi a bayan kasa iya abin da za su mora kenan kaga wannan ba morewa ce ta har abada kai ubangiji ya baka abin da ya fi nasu shine alqur'ani shine shiriya ubangiji ya baka shiriya ya baka kundin shiriya ya baka tsarin rayuwa saboda ka ya baka ni'imar da ta fita su kada ka kada ka tsaya ka waiwaina su shi yasa wasu malamai suke cewa wanda Allah ya bashi alkurani da fahimta alkur'ani da sanin menene alkur'ani kuma ya tsaya yana jinjina ma wani saboda Allah ya bashi duniya to wannan ya girmama abin da bai kamata a girmama ba ya wulakanta abin da ya kamata a girmama Allah ya bashi abin da ya kamata ya girma shi shine alkur'ani da saninsa da fahimtarsa da aiki da shi kuma sai ya rena wannan ya rika ganin girman abin da ba komai ba a gurin Allah sannan wasu malamai suke cewa har ila yau in kana son ka samu fahimtar alkur'ani to kada duniya ta tsone maka ido wanda duk yake so ya samu fahimtar alkur'ani to kada ya sa in duniya a gaba ya fita batun duniya abinda Allah ya bashi ya karba abinda bai zo masa ba kada ya sa wato kwadayinsa a zuciyarsa wannan zai sa ya fahimci alkur'ani shi yasa da ubangiji ce wala qad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim sai ya kawo hani kuma la tamuddanna ilayka don haka in kana so ka san alkur'ani ka fahimce shi to kada ka sa kwaɗayin duniya a zuciyarka ba za su haɗu ba in ka sa kwaɗayin duniya a zuciyarka to shi kenan sai ka rasa alkur'ani kamar wanda yake ji da ji abin da jiji da kai da nuna isa da girman kai shi ma wannan baya fahimtar alkur'ani ban ce ba zai haddace shi ba ta ya haddace amma ba zai fahimce shi ba fahimtar alkur'ani da ayoyinsa fahimta ta kwarai to sai ga wanda ba ya da girman kai domin ubangiji shi yace sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq zan kawar da ayoyina zan kawar da waɗanda suke girman kai a doron kasa ba bisa gaskiya ba daga fahimtar ayoyina shi yasa lokacin da wasu suke suka sifanta ibnu taymiya da cewa ai yana da girman kai wasu malamai suka yi musu raddi cewa ya aka yi to ya fahimci alkur'ani haka ko sama da yadda kuka fahimta in yana da girman kai ba zai fahimci alkur'ani haka ba amma mutumin da Allah ya bashi alkur'ani ya fahimce shi ba dungu da sako na alkur'ani ba ya kutsawa ya fito maka da gwalagwalan da ke ciki ba inda bai shiga ba kuma ka ce yana da girman kai Allah ya ce mai girman kai ba zai samu wannan ilimin ba shi kuma gashi ya samu kaga wannan shaida ce cewa ba da girman kai to shine nan ubangiji yake gaya wa annabi sallallahu alaihi muddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum azwajan ana nufin asnafa wato wasu dangogi wasu nau'uka tunda ba kowa ne yake da jin daɗin ba wani kafirin yana nan gashi nan kafiri ne kafir kafir ne ma amma kuma ya fi kowa bakin talauci to kaga wannan ba amma ce ka tsaya ka kalle shi ba tunda me za ka gani talaucin ko kafircin kaka ba ma abin da za ka kalla nan ana magana wanda yake kafirci yake ta'addanci yake zalunci yake fasikanci fajirci saban Allah kuma gashi yana da wata ni'ima ubangiji ya bashi wata dukiya to kada wannan ya tsone maka in kanka damu kada ka rika cewa yaya shi haka gashi gashi gashi gashi abin da yake kuma gashi yadda Allah ya bashi ni'ima ya bashi jin daɗi wannan mata'ul hayatid duniya ne jin daɗi ne na rayuwar duniya ba komai bane a wurin Allah wannan kada ya dame ka ka tuna abin da Allah zai baka shine yafi wannan kyalekyalen duniya ne wata walƙiya ce yanzu ka neme ta ka rasa da an yi jana'iza shi shikenan magana sa ta kare da zarar kuka dawo daga raka shi aka turba ya kasa aka binne shi shikenan shikenan watakila ma tarihi ba zai kara tuna shi ba ba ma za a kara ambatan shi ba za a kara tuna shi ba sannan kuma ya tafi da guzurin da ya yi a nan duniya to kaga ashe ba abin birgewa bane shine a cikin a cikin suratu baha ubangiji da yake cewa wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati ad-dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa yace kada ka zira idanka ga abin da muka wato ni'imta wasu dangogi wasu nau'uka na mutane daga cikinsu zaharatul hayatul duniya ne wani kyale-kyale ne furanni ne na duniya wanda da an jima za su dankwashe su yankwane su bushe na fihi kuma mun ba su dan mujarrabe su ne mu fitine su ne ba wai dan sun fi soyuwa a gurinmu ba ne, a'a dan mu ƙara fitina su da wannan Allah madaukakin sarki na cewa zarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi mati ka kyale ni da wanda yake karyata alqur'ani za mu yi musu talala sanastadriju min haythu la talala ta yadda ba za su ta inda ba su sani ba wa umli lahum ina musu shibtani ina jinkirta musu ne inna kaidi mati, lalle kaidi na karfan kaidi ne ran ubangiji ya kama su ba za su ji daɗi ba saboda haka wannan abin da za ka gani na kyalekyalen duniya kai ya roƙe ka shi yasa Ibn abi hatim ya kawo a cikin tafsirinsa daga hisham Ibn urwa daga babansa urwa ibn zubair ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman madina guda bakwai urwatu ibn zubair urwa ya ce urwa ya kasance idan ya shiga wajen ashabu duniya ma'abota duniya masu jin daɗi yana dawowa ya shigo gida ya duba gidansa ya ga gidansa haka kamar kango duk babu waɗannan kayan alatu din nan da nan sai karanta wannan ayar ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى سيجي الصلاة الصلاة يرحمكم الله Allah ce kawai ka umarci iyalanka ku yi sallah nahnu narzuquka mu za mu azurta ka mu za mu baka arzikin mu za mu baka wal aqibatu littaqwa karshen al'amari yana ga masu tsoron Allah sai tan da ya tara iyalansa ce kai ku zo mu yi na bulbulu saboda haka idan duniya ta sako ka gaba to kana da in kai mumini ne kana da abin da zai sanyaya maka zuciya wanda duniya za ta sako shi gaba ya je rataye kansa ko ya daba wa kansa wuka ko ya sa bindiga ya wannan bai san Allah ba amma mumini da ya san Allah duniya ba za ta rude shi ba ba za ta fitine shi ba ba za ta sako shi da kai gaba ba har ta kai shi da halakar shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama duk yadda Allah ya bashi mulki ba wannan ne a gabansa ba saboda bai shimfiɗa wa kansa wato sa wa kansa fata da kwaɗayin duniya ba sayyidina umar ya shiga wajensa kamar da yake cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan abbas ya shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yaya ta cewa manzo Allah saki matansa ya je domin ya tabbatar da cewa haka ne ko ba haka bane da ya samu iso ya shiga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ya same shi a kwance akan wata tabarma tsurar tabarma tabarma zalla ko dan kyalle irin wannan da kake kai babu saboda haka tabarmar ma har ta yi dabbara dabbara a jikinsa sai na umar ya dubi gurin ya dubi gurin ya ga duk babu wani abu sai wani damin hatsi can damin abin nan can da wata yar sanka a rati sai ya fashe da kuka ya fashe da kuka manzala ce me kake wa kuka ya umar umar ya ce na dubi abin da kake ciki na tuna kuma irin yanayin rayuwa da kisra da kaisar suke yi wato sarakunan farisa da rum wato yadda allah ya shimfiɗa masu duniya kai ka fi cancanta a baka wannan manzo allah sallallahu alaihi ya tashi zaune ya ce awa fi shakkin ibn al-khattab إنما أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا yace kana shakka ne kana shakka game da sha'anin Allah ne ya dan khattab ya ce waɗannan mutane ne da Allah ya gaggauto musu jin daɗinsu na duniya nan a wata ruwaya cikin sayin muslim yake cewa a matar da an ta kuna lahumud duniya wa kuna lana ba za ka so a ce su riƙe duniyar ba mu je da lahira ya ce bala ya rasu to haka abin yake ce ka kwantar da hankalinka shi yasa manzo sallallahu alaihi wa wasallama rayuwarsa ta zama rayuwa ce ba za ka ce masa talaka ba ba za ka ce masa mai kuɗi ba ya haɗa wato kyauta ya haɗa dukkan wani nau'i na kyauta da sakin hannu da mai kuɗi zai yi takama da shi manzo Allah yana da sama da nashi sannan haƙuri da juriya na wanda talaka zai yi annabi yana da sama da nashi saboda haka yana da shukurul ahniya sannan kuma yana da sabrul fuqara shi kadai duk ya hada waɗannan don haka ba za ka cewa annabi fakiri ba akwai wani hadisi yana cewa اللهم أهني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين تو بإن جنت ba annabi ba fakiri bane wa wajadaka dhallan fa aghna wajadaka ailan fa ubangiji ya bashi wadata ya bashi wadata zuci sannan kowai ya bashi a talauce ba ta yadda za a zai galabaita ko ya zo yana bara ubangiji bai bashi sai dai duk abin da zai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama to na al'ummar sani yana cewa annabiyyu aula bi kamar da Allah ce annabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim yace idan aka kawo mamaci in ana shi bin shi bashi ku zo in biya in in abiya bar wani abu kuma aje a raba magadansa in an bar bashi fa ana aula biya a kawo ni zan biya in kuma ya bar wani abu to ka a ce a kawo wa manzan Allah a'a ku ku je ku raba magadansa yace annabi aula bil mu'minina bi anfusih don haka annabi sallallahu alaihi wasallama bayarwa yake shi yasa sai da tuna aisha ta ce sai a yi wata ɗaya biyu ba a kunna wuta a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a ci dabino da ruwa innamal aswa innama a a jefa dabino a kora da ruwa ba wai dan babu ba saboda kawai bai damu da duniyar bata dada shi da ƙasa ba bai ɗauke ta komai ba to wannan duk bin umarni ne da ubangiji yake masa la tamuddanna ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhu wala tahzan alaihim kada ka yi baƙin ciki a kansu wato kada baƙin ciki ya nemi ya kashe ka saboda sun ƙi shirya shirya da su a hannun Allah ne in ya ga dama yau duk sai su zama mumine amma dan ba su zama mumine ba to kada ka damu ubangiji maɗaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa yanzu shikenan sai ka kashe kanka a bisa bin diddigen su dan ba su yi imani da wannan hadisi ba saboda bakin ciki wato da wannan alqur'ani dan ba su yadda ba sai ka kashe kanka la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin in nasha nunazzil alaihim ayatan min as-sama'i fa dhallat anaquhum laha khadi'in Allah yake cewa yanzu ka kashe kanka saboda ba su zama mu'minai ba ka rika kwana da bakin ciki kana tashi da bakin ciki wanda zai iya jawo maka ko heart attack ko wani abu dan ba su yi imani ba ubangiji ke gaya masa ce inda mun ga dama sai su yi imanin ko ta karfi ne sai mu saukar da ayar da za ta tirsasa su ta yadda ba makawa kawai sai sun yi imanin yanzu Allah ya ga dama ba sai ya saukar da wata wuta ta rika bin mutum ba ko kai imani ko kuna ka da gudu su Abuja Allah su imani wallahi wanda zai ja kuma sai Allah ya kyale su saboda shi musulunci so ake ka miƙa wuya yadda sama da ƙasa suka ce qalata ataina ba'i'in kai ma ka miƙa wuya kana so ba wai a tilasta ka ba wannan ne zai nuna cewa kana san Allah bambancin mai san Allah da wanda baya san Allah mai san Allah shi bisa soyayya da biyayya da shauki zai yi wa Allah ibada wani kuma ba bisa wannan ba ko a cikin musulmi zaka samu wani shauƙin sa ga Allah da biyayyarsa ga Allah ta fita wani wani za ka samu yana nafila yana azumi yana karatun ƙur'ani don Allah ya bashi wani abu wannan dan Allah zai zama daidai da wanda yake yi ba don komai ba da sai dan Allah akwai wanda za ka ga yana yana yana yan nafin tudu ko yana wasu yan muka amma saboda wai ko kasuwancinsa ya rika gudana ba matsala ko saboda yana neman aure kada ya samu matsala ya samu ko kaza wato yana so ne ya yi wannan ibadar don wani abu da zai samu a nan duniya to kaga ba ɗaya yake da wanda zai yi kaga wannan daidai yake da wanda zaka ɗauko shi aiki ya yi ta maka aiki ka gan shi yana ta gubi. amma fa ba dan kai yake gumin nan ba dan zaka biya shi ne to kaga bambancin wanda yake ibada don yana san yana san Allah da kuma wanda yake yi don kamar haya kamar aikin leburanci aka ɗauke shi kawai sauraka da ubangiji ya ga dama sai ya sa kowa ya zama mumini amma sai bai ga dama bai ga dama ya haka ba Allah na cewa qad alamu innahu la yahzunuka qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك بالنبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ubangiji ya ce mun san kana jin damuwa game da maganganun da suke faɗa na izgili na zagi na batanci na kafirci wannan yana damun ka Allah ce fa innahum la yukadzibunaka su sun san kai ba makaryaci bane wannan sun sani a ransu walakin na zalimin da ayatin lahi ya cano kawai dai azzalimai suna ja ne da ayoyin Allah amma su sun sani a tarihin ka baka taba yi ma wani daga cikin su ƙarya ba yau ya za ka tashi kana yi wa Allah ƙarya Allah ce fa in kaddabu fa in kaddabu faqad kuzibat rusulun min qablik in sun karyata ka to gabanin ka an aiko manzanni su ma sun karyata su kada wannan ya dame ka ba kai kadai farau ba akwai waɗanda su ma haka ta same su sabaru ala ma kuzibu wa uzu suka yi hakuri bisa karyata wanda aka yi musu aka cutar da su hatta atahum nasruna har nasarar mu ta zo musu wala mubaddila li kalimati abinda ubangiji ya riga ya kaddara ya zartar babu wanda zai iya canza shi wala qad ja'aka min naba'il mursal kuma labarin manzanni da yawa ya zo maka ka ji labarin annabi wani ga yadda ya da mutanansa ga yadda Allah ya da su kai ko annabi wani ga yadda Allah ya da mutanansa ga yadda karshen su ya kasance duk ka samu wannan labarin haka ba kai kadai abin ya ya shafa ba kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak dan mu kwantar maka da zuciyarka kwantar maka da hankalinka muke baka labarin annabawa Allah ce in kana kabura alaika iraduhu idan bijirewa da suke yi maka tana damu ta maka girma abin yana ci maka tuwa ƙwarya to idan za ka iya ka samu tsanin da za ka hau sama ka zo musu da ayar da suke so ko ka yi rami kasa ka tafi ka zo musu da ayar da kake so sai ka yi Allah ce walau sha Allahu la jama'ahum alal huda da Allah ya so sai ya hada su duk su zama mu'mini da Allah so sai kowa ya zama mu'mini wala sha'ar kuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin da Allah ya so kowa da kowa a doron kasa sai ya zama mu'mini haka ba za ka tilasta wa mutane su zama mu'mini ba don haka shine ubangiji yake gaya masa kada ka kashe kanka fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat kada ka tafiyar da kanka a mofi saboda ganin cewa sun ƙi yin imani wannan ba a hannun ka yake ba a hannun Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam kullum cikin damuwa yake wannan kuma yana nuna maka rahama da take cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam baya so a ce ga wani cikin wannan al'umma ya shiga wuta kamar yadda yake sifanta kansa ya ce misali na da ku kamar misali lokacin yana zaune da sahabbai irin kwaran nan fada wuta yana ta zuwa ana bige shi yana ta zuwa ana bige shi sai da yazo ya fada cikin wuta ya soye sai maza Allah ce to kun ga misali na da ku kenan yace kun ga yadda wannan kwaran yake ta zuwa ana ta korarsa sai da ya fada wuta haka ni ma nake ta kokarin kare ku ku fada wuta amma sai wasu ku sun tsunduma ciki Allah ya kiyashe mu haka annabi sallallahu alaihi wasallama harisun alai abin nan kamar da Allah ke cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim manzo ne wanda ya zo daga cikin ku azizun alaihi ma duk abin da zai wahalar da ku babba ne a gurin sa babba ne a gurin shi da dama baya ga wasu shawarwari da ake kawowa dan kada abin ya zo ya mana mana girma واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم da zai yi muku da'a cikin duk shawarwarin da ku kawo to da abin ya wahal da ku da ya gagare ku shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ya ayu annas inna allaha farada alaikum alhajj hujju Allah ya farlanta muku hajji ku yi hajji sai wani daga cikin sahabbai ya tashi ya ce a fi kulli amin ya rasulullah duk shekara ne za mu je hajjin nan manzo Allah ya shiru ya gane shi ya kuma tashi ya rasu a fi kulli amin manzo Allah ya kaba bai je shi ya kuma tashi na uku annabi ya ce law qultu na'am la wajabat wa la masra da na ce eh da ta zama wajibi Allah ya baka kuɗi tilas ka ko ka duk shekara sai ka je hajji duk tsada wala masra kuma za ku iya saboda haka baya biye ma wasu shawarwari na sahabbansa saboda tausayinsa shi yasa a sallar tarawihi da ya zo ya sau hudu sai ya daina fitowa don kada a farlanta dan ana ta yi ana ta yi alqur'ani na iya sauka cewa to tunda dai mutane suna sha'awar sallar nan kawai ta zama farilla to kaga yanzu ma a daddafa fa ake kaiwa an daddaure shaidanin fa manya manyan shaidanin an daddaure su amma ka duba yadda ake to bare kuma a ce bayan azumi duk an sako shaidanu gaba ɗaya shugabannin su duk sun fito sun shiga operation A ce kuma sai ka zo kaya ba za ka iya ba to saboda haka Allah yake lallashin manzo sallallahu alaihi wasallam wala tahzan alaihi kada ka yi bakin ciki a kansu kamar yadda ubangiji cewa fasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkurun ka yi hakuri Allah yana ganin ka ladan ka yana gurin Allah ka yi jure kada ka damu ka yi bakin ciki bisa halin da kake ga mutanen kan ciki wala taku fi daikin mimma yamkurun kada ka samu kunci game da makircin da suke yi inna allaha ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun shine sannan ubangiji ya ce waqfid janahaka lil mu'minin sannan ka kaskanta kanka ga mu'minai shine ma'anar khafdul janah wato kai tawalu a gurin mu'mini tunda can ubangiji ya ce da shi wala tahzan alaihim kada ka yi bakin ciki game da kafircin su to kada a ɗauka cewa a ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai busasshen zuciya ba tausayi ya zama mai tausayi kuma ga mumini amma waɗancan ba su cancanci tausayi ba ya ayu annabi jahidul kuffara wal munafiqina wa khuluf alaihim kaga a can annabi Allah ya ce wa khuluf alaihim يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة أما أبنجي بأوك سنكيتي محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار سيتي رحماء بينهم wato akwai ruwan zafi akwai na sanyi in zafin ne to akwai in zafin kake so akwai zafin in kuma ka ce sanyi to akwai sanyin wato duk wannan akwai saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su da cewa ashidda'u alal kuffar ba sa rabanta wa kafirai amma kuma ruhama'u bainahum masu tausayi ne a tsakaninsu wato in ka gansu a fagen yaki kai ka ce waɗannan mutane ba za su yi rahama ba ba za su yi tausayi ba sannan ka zo ka same su a tsakanin su suna mu'amala sai ka ce waɗannan ba za su iya komai a wurin yaƙi ba da an je fashewa za su rika yi da kuka mutum a masallaci ana sallah yana kuka yana hawaye kishirba kuma ka ganshi yana kabbara a filin yaƙi duk kuma shi ne yanzu gashi a gaban Allah ya kaskantar da kansa cikin mu'minin ya kaskantar da kansa shi yasa Allah ya ce ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minin a'izzatin 'ala al-kafirin a'zillatin 'ala al-mu'minin masu kaskantar da kansu ne ga mu'minai amma adillatin 'ala al-kafirin a'izzatin 'ala al-kafirin masu nuna izza ne ba sa wulakanta kansu gaban kowane kafiri duk inda za su je in dai gaban kansu tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo ka same shi cikin sahabbansa ta fi kowa saukin kai har ma wani lokaci a zo a kasa gane wane ne ayyukum muhammad a zo a same shi zaune su abubakar da umar a ce waye muhammad din a cikin ku sai an ce gashi nan sannan a fahimci cewa shi ne wannan ya saji da sahabbansa ya zauna cikinsu ya yi hira ya nemi shawarar su ya yi tafiya da su ya shiga kasuwa a yi ciniki ya taya ya saya khuzaima ibn thabit akwai hadisin hadisin jabir ne ibn abdullah yake gaya mana wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga kasuwa wani mutum da raƙuminsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ciniki mutumin ya ce na sallama annabi ya ce to biyo ni mu je ka karbi kuɗin suka taho annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba manzo Allah yayi gaba yayi masa nisa shi kuma a hanya mutane na ta tare shi na taya ba raƙumi bane doki ne mutane na ta tare shi na taya doki har aka samu wani ya bashi kuɗin sama da yadda manzo Allah ya saya ba ƙauye ne duk da ya ga manzo Allah ne da ya ji an bashi tayin da ya fi na manzon Allah bayan sun gama ciniki ciniki ya fada kawai kuɗi zai karba doki ba nashi bane da ya ji wani ya saya sama da dan su dan mutane ba su san cewa manzo Allah ya riga ya sai dokin shi kuma bai bayani sai kawai ya dakata sai ya daka wa manzon Allah kira ya ce ka zo ka biya dokin nan in za ka biya in ba za ka biya ba na zan sayar mu ah, ba an gama ciniki ba karɓar kuɗi zai je yi to ya san cewa a lokacin ba kuɗi a gurin manzo Allah sai ce zo ya biya yanzu in ba haka ba to shi ba zai sayar da dokin nan manzo Allah ya dawo ya ce kai ba mun gama ciniki ba na saya na saya biyan ka zan je ka karbi kuɗin ya ce a ni ba mai wani ciniki da kai ba mutane suka zagaye manzo Allah da bakawi yana na saya yana can shi shi ba a yi ciniki ba bai sallama masa ba can mutane suka ce ban kai manzon Allah ne ba zai maka karya shi kuma yana cewa sai manzo Allah ya ka shaida ba kauye mala mutane suna cewa manzon Allah ne ba zai maka ƙarya shi kuma yana cewa sai ka halumma shahidan yashhadu laka anni qad bi'tuhu kawo kawo shaidan da zai bada shaida na sayar maka can Huzaima ibn Thabit ya taho sai ya ga manzon Allah a tsaye ana wannan takaddama sai ya ce ni zan bada shaida ka sayar masa manzo Allah ya ce da shi ya ce huzaima kai kuma da me da me za ka yi wannan shaidar ya ce bi tasdiqi iya saboda na yadda kai mai gaskiya ne wannan kawai zai sa in ba da shaida cewa ka ka saya ya sayar maka annabi ya ce to huzaima shaidar ka matsayin shaidar mutum bi take saboda ka ba kauye dole ya saki doki to haka annabi yake mu'amala ya shiga kasuwa ya saya wani lokaci a masa runtu a ce ba a sayar masa ba a yi ta takaddama to kaga in ba mai saukin kai ba ai ba zai ma shiga abin da ba sai da zabaniyawansa ta yadda da ka za ka yi wani wasa a casa ka to amma manzo sallallahu alaihi wasallam manzon rahama ne da rahama Allah ya koshi jiya mun faɗi wannan rahama ta manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin karatun Allah ce waqfid janahaka lil mu'minin a wani guri Allah ce waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin anan ana nufin ka kaskantar da kanka kada ka nuna isa kada ka nuna girman kai kada ka nuna kafi kowa wannan shine ma'anar khafdul janah lokacin ana ana rigimar rigimar izala ta farko izala suka ce ba a durkusa wa iyaye malaman gargajiya suka ce sai an durkusa saboda Allah ya ce a durkusa Allah ya ce waqfid lahum janaha dhulli minar rahma saboda haka a wannan aya da aka ce ka kaskantar musu da fukafukan wato kankan da kai na rahama ai dan adam bai da fukafukai me fukafukansa hannayensa ya zai ya kankantar da hannayensa shine tsuguna suka ce Allah ya ce a tsuguna wa iyaye to kaga wannan fassarar ba za ta tafi daidai ba saboda irin wannan ta'abiri irin wannan salo na magana ai Allah ya gaya wa annabi ya ce yawan mu'minai waqfi janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ko waqfi janahaka lil mu'minin kenan ka fassara ta cewa Allah ya ce annabi ka durƙusa mu'mini me bambancin wannan ayar da wacce waqfi janaha dhulli waqfi lahu ma janaha dhulli min ar-rahma duk dai khafdul janah to kaga in dai ka fahimci cewa a nan ba durƙusan ake nufi to can ma fa ba durƙusu ake nufi sai dai in zafin kai za a yi amma ba aya ce take nufin durƙusu ba saboda haka Allah madaukakin sarki yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kaskantar da kansa ga mu'mini kuma haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin sahabbansa cikin tawalu kuma haka ya umarci al'ummarsa duk su zama masu tawalu da wannan ne ya ci nasara a bisa zukata cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya farauci zukata sama da abin da mutum zai yi da dukiyarsa ko da mulkinsa ko da jama'arsa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da irin wannan ɗabi'un na kwarai Allah maɗauki sarki ya ba mu damar koyi da shi a cikin halayensa na kwarai abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya yafe mana sai gobe kuma insha Allah